tafi uwar gidan. Yanzu ko unguwa zai je gurin abokanai za a je mata aboki ko ta yau za a je suna ko wani abu dai za zai ɗan fita amarya yake ɗauka. To yanzu kuma ita kuma yanzu ita kuma uwar gidan sai take faɗin cewar ai ya samu amarya baya santa ta, ya daina ƙaunarta. Kuma wallahi ya rantse ya gaya min ya ce min sanda yake uwar gidan ko kwatan kwatankwatansa baya yi wa amarya saboda matarsa ce tun kafin ya yi arziki, tun yana sai da yalo da ɗata. Hakan shi yanzu ya fi ƙarfin miliyan ɗari. ta yaya zai rabu da ita? Kuma ta haifa min 'ya'ya maza da mata suna da 'ya'ya. Kuma ba tana da haƙuri fiye da yadda ake tunani. Ya ce babu macen da za ta yi a yanzu dai za ka iya haƙurin da wannan uwar gida take mai. Kuma yana dai son son ta ma. Ya ce wallahi kwata-kwata shi kuma ba haka ne a ransa ba. To ita kuma tana kuka tana ba wai kuka na ido ba tana irin ƙorafi tana complain akan cewar ya samu amarya ya bar ya daina kula ta wayewa da sauransu. Kuma babu abin da ya ragu akan abin da yake. Kawai dai unguwa ne in zai je lokacin da yake bangaren amarya zai ɗauki amarya su tafi. To shine take ɗan gani ka san mu mata da kishi. To amma kai kasance noman-noman. ƙasa zam sama zam To namiji bai isa ya je wani guri ya zage ki ba. sai ta Allah ba ta mutum ba. To amma fa dole yi mun kiyaye kuma dole yi mun ba da haɗin kai. Wasu suna jin ire-iren waɗannan abubuwan sai su ɗauka kamar ko rashin kunya ne ko batsa ko wani abu. Kuma ba samsam ba haka ba ne. Kana faɗar abin da zai taimaki mutum ne. Saboda in wani ya sani wani bai sani ba. Wani in ta san yadda za ta zauna da miji wata bata sani ba. Wasu ire-iren jin waɗannan abubuwan suke ƙara wayewa. Za a ga mace ka aure ta, ta fi ƙarfin kanka. Gudu kake ma da daddare. Ka gani? Mai sauraro kar ku manta wannan ke Mai sauraro ku manta ku mana subscribe sannan ku mana, ku danna alhamun ƙararrawa da zarar mun ɗora zai sanar da ku. Mun gode muna muku fatan alkhairi. masoya wannan tasha maza da mata. Masu bibiyan mu muna farin ciki da ku kuma muna tare da ku. Mun gode.